To yanzu bari mu je Maiduguri inda wakilinmu Haruna Dauda Yaro yake jira. Ah, Haruna kana ji na? Na ka. To eh, ba mu bayani game da tukucin nan da shi gwamnan jihar Borno ce zai bayar dangane da wannan yaran da aka sace me ya faɗa ne? Yawa yanzu yanzu nan dai gwamnati shi kirawo taron manema labarai wato Honorable Kashi Shetima inda ya bayyana manema labarai cewa zai ba da tukuncin naira miliyan hamsin ga duk wani da ya ba da bayani inda za a gano waɗannan yara ɗalibai da aka sace a ya bayyana wannan alƙawarin ne a wannan taron manyan mararare yadda ya kirawo yana bayyana cewa wannan abin bakin ciki ne kwarai abin takaici a ce an zo an kwashe ɗalibai haka a tuddan duk da cewa ya ce an wasu daga cikin waɗannan ɗalibai a guda goma sha hudu sun samu kubuta Ah, sun kuma samu sun dawo gida daga hannun waɗanda su ne da kansu suka gudu ko kuma ma'aikatan tsaro suka ce taɓo su a ah, gudowa suka yi samu suka yi suka tsire ah, cikin ikon Allah da aka kai su wurin kuma shi ya bayyana cewa a bayanan da yaran suka ba su cewa ai sun kai su ne sun sa su suna yi masu girki wato sun mai da su kamar dai masu masu girke-girken da abin da za su saboda haka ya zuwa yanzu me ya jimilla yawan cikin Allah kufce gida me ya jimilla yawan yaran da ba a samu ba wanda suke hannun waɗannan mutane zuwa yanzu yawa shi bayanin da gwamna ya kara cewa gaskiya in ya gaya mana ajimilan yaran da za a ci gashi an kwashe ya yi karya ce bai san jimlar amma yanzu haka akwai rajista da aka bude a makarantar kuma an samu iyaye guda hamsin su zo sun bayyana cewa ‘ya'yansu suna wannan makaranta kuma suna cikin waɗanda suka ɓace ba a san inda suke ba har yanzu amma ce ba zai iya tantance kamar jimlar yaran da suka ɓace ba a yanzu. to da haruna mun gode kwarai sai mun take tuntuɓa ka.